wato shi wannan ciwon kafa ana iya kakasa shi ya danganta ga gabar da take da tafi damuwa wato akwai can kasan kafa akwai gwiwa akwai kuma nan sama ƙugu akwai kuma gadon baya wayannan muna kiransu gaɓoɓin da suke ɗaukar nauyin jiki kuma dalilin da yasa suka fi kamuwa da wannan ciwo na kafa ko na gaba shi mutum yana daɗa tsufa musamman aka tsallaka shekara hamsin din nan zuwa sama san shi gaba an yi ta ne da gurin gunsi? za ga akwai gurin gunsi a ciki akwai synovial fluid wanda wani ruwa ne za a gan shi mai yauke yauke hakan aka yanka dabba da kuma kashin to saboda aiki da gabace ta ta yi har zuwa shekara hamsin wanda kuma ajiyar ya danganta ga irin sana'ar da mutum ya yi da zirga-zirga da ɗaukar kaya don haka wannan abubuwan da suka haɗu suka yi gaba sai su fara shan wahala sai su fara tsatsagewa sai su fara narkewa wanda ya kamata a ce suna ɗaukar nauyin jikin to sai su zamana babu kashi sai ya fara haɗuwa da kashi maimakon a ce gurin guntsi ne da wannan ruwan na cikin gaba yake ɗauka yake sa motsin da kuma ɗaukar nauyin ya faru to sai su fara jigata don haka sai mutum ya fara jin ciwo saboda gurin guntsin da wannan ruwan duk sun abin nan da kashin shi ma ya fara narkewa a cikin wannan al'amura dakta na ji ka kasa ciwon gida uku na kafa da na gwiwa da kuma na gadon baya kamar wanne ne ya fi nauyi ko wahalarwa yawanci na gwiwa ya fi wahala shine yawanci zaka ga masu irin wannan ciwo zaka ga ma gwiwa ta ɗan karkace ko ta yi ciki ko ta yi waje shi kansa can kafa a kasan kafa wato ankle joint shi ma ana samun shi yana yawa sannan nan hip joint wato na kugon musamman ma ciwon baya tsakiya shi ma ana samun shi yana yawa wanda duk ya danganta ga kamar da na faɗa shekara da kuma nauyin mutum wato na bayan shi ke sa mutum ya rankwafa haka ne tsufa haka haka har yana kaiwa ga rankwafa a gwiwa kuma ka ga mutum ya yi haka ya ya buɗe abun nan a kafa ta buɗe kamar ta yaro mai tasa. Ya shingide. ta tasa. Eh ya shingide ko kuma ta buɗe haka ta yi kamar X kafafun biyu su yi kamar X haka. Eh. So da ana samu ta wayar. Shi ba ba kamar gofa kenan ko cessa. Yawwa ko gofa ko cessa duk ana samu. Wannan wato mizanin zagwanyewar kashin ne ko ta cikin gwiwar ko kuma ta waje. In ta ciki ne suka yawa sai a samu gofa. in kuma ta waje ne suka yawa sai a samu cassa zanin zagonyewar gurin guntsin ne da rashin ruwa a cikin ita kanta gabar da kuma kashin shi ma abin ya fara shafarsa